أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu in wani musulmi tare da kuma na ƙara jaddada godiyar mu ga sarki Allah mahalicin kowa da komai wanda ya halice mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya kuma ya ba mu ikon samun haɗuwa da ku a cikin wannan darussa kamar kullum masu tarin albarka darussa wanda suke fahimtar da mu kyakkyawar aƙida wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda ita muna fata ga wannan mai karɓan addu'a namu Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace da kyakkyawar rabo a wannan duniya ɗin da kyakkyawar rabo a ranar lahira domin fahimtar mu da kyakkyawan addini shi da kuma aiki da shi bi haƙƙi Muhammadin wa alihi tayyibin tahirin. In umu kamar da muka sani, lalle mun kawo muku hujjoji kuma kamar yadda muka saba mazhabi na shi a kullum yana cike da hujjoji shi ya sama wai abun mamaki wasu na tambaya daga cikin tambayoyinsu su ce to in har kuna cike da hujjoji da dalilai me yasa muka gani shi a ‘yan kaɗan ne yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka bani mamaki sosai ina da wani aboki wanda mun kasance muna bahasi ina gwada mashi wasu abubuwa wanda na gane dangane da abin da ya shahi shi'a ya fara samun fahimta da ganewa amma lokaci guda yana tafiya warin wasu sai suka sa mashi irin wannan tunani na cewa yaya za a ce waɗannan ba kan gaskiya suke alhali su ne ‘yan kaɗan cikin musulmi wa'yan shi'a su ne ‘yan kaɗan baya ganin miliyoyin mutanen da ke da kwai na shi'a ko kuma su ce ai su ne ke can wurin ‘yan kaɗan in ka duba a cikin ƙasar Iraq, Iran, sai ina, Bahrain, ba su da dai yawa su kenan, sai wuraye daban-daban kana samun su, amma ba wai yawa gare su ba kamar ahli sunna, kenan wanda ke nuna cewa wai su ba su kan gaskiya suke ba. Al'ali, alhali wanda yake shan irin wannan dalilin sai ya mashi dariya, amma shi ya gamsu kan cewa dalili ne mai ƙarfi, ko kuma a ce shi'a me yasa in gaskiya ne har yanzu bata shi wajajen mu ba sai yanzu ne mutanen mu kaɗan kaɗan suke gane ta ka ji wa abin mamaki ashe ba da dama an yi ta hana mutane su gane wannan mazhabi na shi'a ba tun lokacin wucewa annabi me yasa aka ke me yasa waɗannan mutane suka tashi tsaye cewa ahalul bait suka san yi maganin su ba su san mutane suna rabo ahalul bait me yasa kenan abin mamaki ne dan yanzu ba su kai Afirka ba ko kuma karancin su shine abin mamaki ashe Allah ba yana cewa ba wa in tuti akthara man fil ard yudilluka an sabilillah in dai har zaka bin waɗanda suke mafi yawa cikin al'ummar duniyar ga to za su ka daga hanyar Allah kenan yawa ba shine albarka ba kamar yadda ana cewa kam da larabci kenan kam yawa ba shine ba kaif shi ne, nama in an samu yawa da kuma kyawun abu, falillahi alhamd. Falillahi alhamd. Kamar da Faransai ma suna cewa wanda suka iya Faransanci, ba wai kantite ne ake so ba, kalite ake so. Don mutane su gane wannan matsala ne muka yi ishara kan wannan. Saboda haka nan kenan mu sani shi'a ba wai karancinsu ba shi zai jawo a ce ba baskan mazhabin gaskiya ne ba a ka kalli hujjojin da ake gayi ba wai kuma rashin iyayenmu har yanzu ba su fahimci wannan mazhabi ba sai yanzu ne ake zuwa da shi ka ɗauki wai shi'a kenan ba akan gaskiya suke ba wasu hujjoji ne wanda ba su kai ba kawo ba a'a ka karanci dalilin shi'a me suke cewa saboda haka nan a nan wurin muna kirarin cewa muna zo muku da hujjoji kuma wanda da yake da wasu tamboyi akwai site-site daban-daban wanda duk mutum wanda ke da tambaya na shi'a yana iya shiga ya tambaya hatta site ɗin da ko kuma wurin da za a sa irin wannan jawabai ɗin mutum zai duba akwai wanda zai tambaya saboda haka nan ba ana yin abu ne ba cikin duhu a'a shi ya samu a nan wurin ɗaya daga cikin dalilan da a imman mu suke kawowa game da ɓoyewar imam ko kuma wai fa'idodi me fa'idodin ɓoyewar imam imamin da kamar bai taimako babu wani gudunmuwa wadda yake kama al'umma wai kenan ba imam ba ne shi ne tambayar da ahli suna suke yi alhali alƙur'ani cikin alƙur'ani Allah subhanahu wata'ala ya nuna mu cewa waliyi na shi kala biyu ne akwai waliyi wanda suke ce ma waliyi zahiri irin misalin da Allah ya bada na annabi Musa waliyi ne zahiri ana ganin shi yana rayuwa tare da al'umma yana ba da amsoshi game da rayuwa na al'umma akwai kuma waliyi wanda yake ɓoye wanda mutane ba su ganin shi annabi musa ma bai ganin shi sai da allah subhanahu wata'ala ya bashi izini amma shin dukan waliyan akwai bambanci tsakaninsu wurin yin aiki babu bambanci kamar yadda annabi Musa yake nan yana aiki mutane suna gani shi ma wannan yana aiki sai dai mutane ba su gani ne amma Allah shi yana gani to irin wannan misalin shi shi ya sama akwai wanda daga cikin sahabban Imam Sadiq ana ce mai Sulaiman yana tambaya Imam Sadiq yake cewa wa kaifa yantafi'un nas min al-hujjati al-gha'ibi al-mastur yace yaya mutane za su yi amfani za su ci amfanin wannan imami to wanda zai zo nan gaba kuma amma ba su ganin shi ya za su karu da shi to sai imamu ya ce kwarai za su karu da shi kamar yadda ka san kama yan tafi'unan nasa ko kama yan an annasu maza min shamsi almastura almastura min sihab kamar yadda kenan mutane suke karuwa da rana wadda gizagizai suka lullaɓe ta ga ta rana akwai ta amma gizagizai sun rahe ta ana karuwa da rana ta ko ba a karuwa ana karuwa da zahin ta ko ba a karuwa ana karuwa da duk wasu abubuwa wanda ke cikin rana a lokacin da ma wannan gizagizan suka rahe ta kenan ku ne zahiri ba ku ganin ranai amma rana tana nan haka nan imami wanda yake ɓoye mu ne ba mu ganin shi amma yana nan yana aiki me yasa yanzu yawanci shi a suke nan suna karuwa abin mamaki kamar kai kace ana abin su kamar an kaɗa fulawa an samu ta yes tana samun bunƙasa dandanan ko hiyama da haka nan kana kana dibin wai imamu da bai aiki da kanshi kai a makarantar da muka karatu muna tare da ɗalibai wanda suna tsanantawa cikin su ahli sunna ne su ahli sunna ne amma imamu zaman mu muka gani ko da aikin a ne wanda na imamu zaman wanda yi amma mun kama mun mamaki yadda suka samu shari'a kowane ya koma cikin al'ummashi yana ɗauke da shari'a wadda ya samu daga ahlul bait wanda kowa ya san ahlul ne suke aiki da kansu amma ba wai mu hushoshin da muke kawowa ba duk ne da muka samu mu kakan mu san ba dabara mu bace wannan ya nuna cewa akwai ayyuka mu tada ya ba mu isbatin su mu ce ga ayyukan da yake saboda zaka ce tada yawa ba shi bane yayi shi yasa muka ce ranar gaskiya tana zawa ranar da imamu zaman zai bayyana za mu gane meye sirrin boye shi na haƙiƙa. amma ɗaya daga cikin wanda abubuwan ba za mu iya gushe musu ba kamar don kare rayuwar shi Allah yana ya kare rayuwar shi saboda sannan kuma don saboda ya jarabci muminai kuma kawai ya jarabci muminai gashi nan abin da muke ciki wasu sun yarda shi wasu kuma suna cewa a su ba su yarda ba har yanzu ba a yi shi ba sun yarda akwai sunan shi akwai shi zai zo amma ba a yi shi ba sannan abin da muke son mun yi magana kan shi a yanzu shine tsawon rayuwar shi shin me yasa muke mamaki tsawon rayuwar shi a ce wai har yanzu yana raye kenan shekara a da dubu da wani abu me yasa muke mamaki kuma alhali Allah subhanahu wata'ala a cikin Alkur'ani shi na'am mun sani mutuwa ƙa'ida ce ta dukkan mai rai kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ke cewa kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai sai ta ɗanɗana mutuwa sannan kuma mun sani Allah ya yi bayanin mutane kamar da muka sani za su mutu amma shin ya bayyana cewa ga adadin rayuwa na mutane kamar yadda mu yanzu mafi yawa mutane ba su wuce shekara ɗari da ashirin sai ‘yan kaɗan daga cikinsu ba su wucewa ko kuma kusan mu ce da wuya ka samu mutum ya kai shekara ɗari da hamsin babu wanda ya kai irin wannan shekarun duk rayuwar mutum amma shin babu cikin alkur'ani wanda Allah subhanahu wata'ala ya nuna sun rayu fiye da haka nan rayuwa kuma ba ma ta irin ta ashabul kafi wanda kwana ne suka yi shekara ɗari uku har da tara a'a cikin suratul ankabut me Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya ba da labarin cewa annabi nuha ya rayu shekara ɗari tara ɗari tara hadda hamsin inda Allah subhanahu wata'ala ke cewa walaƙad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa na aman alfa sanatin illa na aman kenan shekara dubu guda ba shekara hamsin inda Allah yake cewa fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun shekara ɗari tara da hamsin malam wasa ne amma haka Allah ya rayar da annabi Nuhu haka Allah ya ga dama ya rayar da shi shin Allah bai iya yi haka nan gabawa wanda muka nuna cewa jagoranmu ne, mun san kuma haka ne, tunda babu al'umma wadda babu jagora, waliyi na ƙarshe, wanda Allah zai cika da shi alƙawallan shi, wanda duk yi a cikin alƙur'ani. Inna nahnu narithul arda wa man alaiha wa ilaina yurja'un lallai wannan doron ƙasa ɗin kamar da Allah yake cewa mu za mu gade shi mu da annabawanmu wanda muka turo suna ta aiki banu isra'il sun yi ta kashe da yawa daga cikinsu waliyai an ce kusan babu ranar da za ta buɗe har ta zo ta faɗi banu isra'il ba su kashe in ma annabi ko waliyi ba saboda irin ɓannansa a doron ƙasa amma Allah ya ce a ƙarshe ni. mu za mu gadi wannan kasar mu da wannan annabawan da wannan waliye ɗin sannan kuma duk wanda suka yi wannan aikin gare mu za su koma wanda su suka yi wannan bannai gare ga Allah za su koma wa nuridu anna munna alal ladina stud'ifu waɗannan wanda ake Allah ya ce zai aiko wanda aka zangi takurama ana ganin ba su da ƙarfi su ba su da galihu talakawa ne su masu rauni ne su Allah ya ce muna nihin mu yi musu kyauta mu yi musu baiwa da mi naj'alahum a'immatan musa su ne jagorori wa naj'alahum alwarithin su ne za mu sanya wanda za su gadi wannan duniya din Allah zai aiko jagora na karshe wanda shi ne zai komi zai kama ga hannun shi komi zai gyara ya maida shi daidai yadda Allah subhanahu wata'ala yake so to yanzu kamar wannan jagora ɗin a ce ba ba yiwa Allah ya bashi rayuwa irin wannan wanda ya ba annabi Nuhu irinta wanda ya ba ashabul irin irinta wanda ya ba ya ba irin irinta kai ya ba halittu da dama irinta na'am mafi yawan mutane ba su wuce shekarun da aka sani amma kuma akwai wasu bayi nashi wanda yana iya basu wannan baiwa din wannan ba abin inkari ne. sannan abu na ƙarshe wanda muke son mu yi ishara kan shi kenan wannan haƙiƙa ta rayuwa ta bawa na Allah yana ga hannun Allah idan lokaci yayi shine zai bayyana da shi wannan shine amsawa da shi a take badawa sannan dangane da sharuɗa wanda na bayyana shi wani irin sharuɗa ne mu sani akwai sharuɗa wanda an ce dole sai sun kammala akwai wanda ba dole sai sun kammala ba akwai wanda suke hatimi akwai wanda ba hatimi ba amma dai saboda ƙwarewar lokaci mu sani cewa ayyana lokaci na haƙiƙa babu wanda ya san shi kamar yadda sanin ranar tashin kiyama babu wanda ya san shi sai Allah subhanahu wata'ala a nan muke kawo ƙarshe sai kuma lokaci na gaba idan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin